a yanzu haka batutuwan tsaro da ilimi da lafiya ne wasu daga cikin muhimman bukatun da 'yan najeriya suke son 'yan takarar mukamai a babban zaben kasar su ƙara ingantawa kasance wasu ginshikai na ci gaban tattalin arziki da jin daɗin rayuwar al'ummar ƙasar baki ɗaya wannan rabul usaini lawan ɗiyar 'yan gurasa ya taɓa wakiltar mutanensa a majalisar dokokin jihar kano a wannan karan ma yana nema ya zaina wasu daga cikin nasarorin da jam'iyyarsa ta pdp ta samu ta ɓangaren ilimi da sana'a waɗanda suka kawo tsaro a tsakanin al'umma. Mun ƙirƙiro irin makarantu kamar Security and Corporate Institute, waɗanda ba su da zurfafaffen ilimi don su samu abun yi harkar gadi. Mun ƙirƙiri wata ƙungiya da muke kira Karota, ita ma mun ɗauki yaro fiye da dubu. Mun buɗe kwalejoji da makarantu, muna ba da jam form kyauta na shiga jami'a, mun ba da ilimi kyauta. wanda wannan yana kassara yara rayuwarsu su zama masu laifi wannan shi ne abin tunkahon duk wani ɗan siyasa da aka taɓa zaɓa ko kuma ke neman a sake zaɓarsa to amma me ya sa bukatun ba sa canzawa ko kuma ba a ganin nasarorinsa a zahiri malam ibrahim garba ahmad sabon ɗan takara ne na jam'iyyar prp a majalisar wakilan najeriya a ganin sa raunin tarbiyya a saboda rashin shugabanci na gari ke sa rasa ganin nasarorin muhimman bukatun da ake wa jama'a alkawari wayannan abubuwan da aka rasa ilimi yana daga cikinsu tun daga kan ilimin primary school idan ka san kano ka shigo kano musamman ma zuciyar kano din kano municipal za ka fahimci cewa akwai matsaloli da ya shafi ilimi na wannan bangaren hakanan kuma aka kai na secondary school sannan kuma idan ka dubi kanan ma da kanta tsarurrukan da yanda ake zamantakewan wannan gari akwai matsaloli wanda dole ne sai an wayarwa da mutane kai sun fahimci mama menene muhimmancin su je su zaɓi shugabanni na gari ita ma dai hajiya aisha ibrahim ɗanƙani tana takarar kujerar majalisar wakilan ne a ƙarmar hukumar dala wadda ta fi kowace ƙarmar hukuma yawan jama'a a najeriya a ra'ayinta matukar ana son jama'a su ƙara ganin nasarori a bukatunsu to sai an sake wa yanayin zaman su fasali in ka lissafa kano a matsayin jiha wanda ni a gani na in ka kasa najeriya goma to kano za ta iya ɗaukan kashi ɗaya ita kaɗai idan ka kasa kano gida arba'in da hudu ita dala za ta iya ɗaukan wajen ita ma kashi goma a cikin ɗari saboda na maka imanin mutanen da suke dala sun fi miliyan uku shine farkon abin da za a kalla a nazari a rabon arziki a rabon abubuwan ci gaba ka san kano bai isa ya ɗaga ta ba ha'ila yau a rabon ƙananan hukumomi ka san dala bai isa ya ɗaga ta ba so a tsaro an san nagari a wurin to wannan tunanin za a fara yi amma a haka ka ɗauka hukumar tsaro ta ƙasa za ta san abin da ake a cikin lungun da kwangogin da suke cikin unguwa ba za ta iya ba. Abdulrahman Kabir sashin Hausa na DW daga Kano.